أعوذ بالله من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعائر أنوار محبة الألوية وأكمل لنا ديننا بالهداية الحيدرية وأتم علينا نعمته بالولاية المرتدوية وجعلنا من المتمسكين بالإترة الفاطمية اللهم صل على حبيبك وحقيقة نورك نورك الأعظم ونبيك الأكرم أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في السماوات وفي الأرضين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر أو هو أقرب واللعن الدائم على من جعل الله لعنته عليه من الآن إلى يوم الدين وانا السلام عليكم ورحمة الله عقيدتنا في التوحيد ci gaba da jerin karatunmu ko bahasan da muke yi a littafin a ƙa’idul imamiyya ya kawo mu ga bahasi akan tauhid ma'ana mun zo na shida a cikin jerin buhus ɗin da shi mu'allifin littafin Sheikh Ridal Muzaffar ya lissafa a cikin littafin shi. Kamar yadda ya gabata ne mun yi matashiya dangane da tauhid ɗin, mun gaya siffofin zati da kuma wasu daga cikin siffofi da muka ce sifatahu ko siffatuhu aini zatihi muka ce siffa shine aini zati mun yi bahasi akan wancan da sauran wasu sifat na Allah subhanahu wa to a wannan zaman na yau za mu yi tatbikin um, shi matanin littafin da zaman da ya gabata in ba a manta ba, ba a cikin littafin muka yi eh, bahasin ba. Na kaman yadda ya gabatan kenan. To, mu'allafin yana cewa a tauhid ma'ana aqidatuna fi tauhid aƙidan mu na 'yan shi'a akan tauhid kamar yadda ya gabata mun ce tauhid wani unsuri ne wanda ya shammala dukkanin musulmi dukkanin musulmi sun yi imani da tauhid sai dai a hanyar isa zuwa ga tauhid ɗin ne aka sama ɗan bambance-bambancen shi ne mu muna amsan mu ne daga gurin a'imma alaihimussalam kai tsaye wanda mun yi maganin shi ma a zaman da ya gabata ba zai yiwu mu maimaita ba yake cewa wa taƙidu bi annahu yajibu tauhidullahi ta'ala fi jami'i Aufi Jami'il Jihad, mun yi imani da cewa wajibi ne a kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dukkanin jihad ko kowata wani irin yanayi wajibi ne a kaɗaita Allah ma'ana tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana eh, Allah subhanahu wa ta'ala dole mu kaɗaita shi, mu ce shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya, kamar yadda ya zo a cikin suratul ikhlas suratul tauhid. kama ya ji tauhidu fi zati Kamar yadda ya wajaba a kaɗai tashi a cikin zatin shi, mu ce shi shi kaɗai ne a cikin zatin shi, zat Allah subhanahu wa ta'ala eh, shi kaɗai ne. Da me bi i'tiqadi bi annahu wahidun fi zat ai fi zatihi ni i'tiqadi ni imani da cewa Allah Subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne a cikin zatinsa, a cikin zatin shi shi kaɗai ne wahdahu la sharika lahu, wa wujubu wujudihi da kuma wajabcin samuwansa, kamar yadda muka yi magana a bahasosin da suka gabata cewa shi Allah Subhanahu wa ta'ala wajib ne, kuma ce wajibul wujud ne, wujudin shi wajib ne kamar yadda muka yi wannan taksim ɗin da in ba a manta ba muka ce akwai wajibul wujud akwai mumkinul wujud ko akwai mumtani'ul wujud wanda shi ma mun yi bayanansu a zamaman da suka gabata to Allah subhanahu wa ta'ala kasancewan shi wajibul wujud to dole ne mu yi imani da kasancewar shi shi kaɗai ne a cikin zatinsa. An gani? Kazalika yajibu saniyan. To a haka saboda haka yana wajaba a na biyu cewa menene na biyun tauhiduhu fi sifatihi. Idan muka fahimta akan i'tiqadin mu a da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi wajibul wujud ne a cikin zatinsa shi ɗaya ne tal ba shi da na biyu kamar yadda muka ce awwalun bila awwaliya ko akhirun bila akhariya ɗin nan shine farkon da ba shi da farko Shi ne ƙarshen da ba shi da ƙarshe to na biyu to sai mun kaɗaita shi mai a cikin siffatin shi wajibi ne mu kaɗaita Allah mu ce a cikin siffofin shi shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da na biyu shi shi kaɗai ne a cikin shi mu kaɗaita shi a cikin siffat ɗan nan kan me mai ta'addadu siffat ma'ana an gane mu yi tauhidin shi a cikin siffatin shi ta yaya wa zalika bil i'tiqadi bi anna sifatahu ainu zatihi yadda za mu yi itikadi da cewa haka yana faruwa ne tare da itikadi da cewa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin siffofinsa wa'annan siffofin ainus zat ne wa'annan su babu isniniya ma'ana ma'ana a cikin eh, sifatahu sifatuhu ainus zatihi wa'annan siffofin nan nashi wannan khaliqiyya razikiyya da wa'annan siffofin wanda zamu ga wa'annan siffofi ne a zama na gaba a cikin a cikin na fi sifatillah to zamu ga wa'annan sifat nan su ai ainin zatin sa ne babu isniniya ba za a ce razik daban ba shi daban ba zatin shi daban fi'il ɗin eh, shi daban ko kuma siffa ɗin shi daban la abadan ba za mu ce haka ba an gani Shi ne ke cewa wazalika haka yana faruwa ne bil i'tiqad bi anna sifatahu ainu zati cewa siffan Allah subhanahu wa ta'ala ainin zatin sani kamar yadda ke cewa babu mai babu isiniya ma'ana a nan za mu zo za mu gani mun dace da mu'tazila mun bambanta da suwa da asha'ira an gani waɗanda suka tafi kaman asha'ira sun tafi akan cewa siffaɗin Allah daban wa'annan siffatar raziƙiyya khaliqiyya ƙudura ila akhirihi cewa daban ne shi kuma zatin wujudin subhanahu wa ta'ala shi ma daban ne ma'ana idan muka ci siffofin shi ƙwaya bakwai ɗin nan da zatin sa a gurin asha'ira sun zama mai sun zama guda takwas kenan kaman eh, nasara kenan da suke cewa salisun salasa kenan kamar yadda muka yi magana a baya suna cewa Allah a cikin uku su kuma me idan shirki ne babba haka zai iya kaiwa ga shirki? ko ma mu ce ne ka ce siffan Allah daban zatinsa daban kenan ka ƙirƙira wani shi kenan misali ka sa mai na biyun shi kenan an gani to eh, siffan Allah subhanahu wa ta'ala ainun zatin shi ne shi ɗin ne shi ne wannan Allah ɗin subhanahu wa ta'ala kama ati bayano, zalik kaman yadda bayanin hakan insha Allah zai zo a nan gaba wa bil i'tiqad bi annahu la shibha lahu fi sifatihi zatiyya da kuma i'tiqadi da cewa babu Allah subhanahu wata'ala bai da shibih bai da um, makamanci kenan a cikin me a cikin siffatin ɗin shi na azat, siffatin Allah azat, babu wanda yake kama da shi ma'ana babu kamaiceceniya da shi da wani subhanahu wa ta'ala an gani da shi ma insha Allah an nan gaba za a yi bayanin shi fa huwa fil ilmi wal qudra la nadhira lahu Allah subhanahu wa ta'ala a cikin iliminsa da ƙudura ɗin shi la nazir ba shi da nazir la nazira lahu Allah subhanahu ta'ala bi da nazira a cikin wannan ilim ɗin nan nashi ma'ana shi shi kaɗai ne shi ne masdarul haƙiƙi ma'ana duk ilimi da ƙuduran shi babu wanda yake kama da shi ba shi da wani alayi an gani وفي الخلق والرزق لا شريك له كنم أمي أتوحيد الأفعال تمشي ماس كنا أتوحيد الأفعال منغا آه، توحيد الصفات شو الله سبحانه وتعالى باش دا شبيه باش دا آه، باش دا نبي أنغني تو هكا أفعال shi sa yake cewa wa fi ilm wal qudra la nazira lahu wa fil khalqi war rizqi la sharika lahu an gani haka a cikin wa'annan af'al ɗin na ilm qudra khalq rizq gabaki ɗaya ba shi da shariki وفي kulli كمال lahu, ند subhanahu wa ta'ala an gani to a kowane irin kamala Allah subhanahu ta’ala ba shi da niti, a kowane irin yanayi Allah ba shi da bi, ba shi da sa'a Allah subhanahu wata'ala a cikin a cikin kowane irin abu ba ka ɗauka duk yadda za ka iya tasawurin haka Allah subhanahu ta’ala ba shi da sharik a cikin ilim ne a cikin ƙudura ne a cikin halk ne a cikin rizik ne da sauran dukkan wani abu da suke a cikin duniyan kaɗan nan zai zama Allah subhanahu wata'ala ba shi da shirik. an gani to Allah subhanahu wata'ala a cikin wa'in nan al'adun kamar yadda aka sani ne ba shi da na biyu to sai ci gaba da cewa wa kazalika yajibu salisan mun yi asani to ga salis asalis menene tauhiduhu fil Kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada Allah subhanahu wa shi kaɗai ni ake yi wa ibada kamar yadda muka sani ba zai ba. mu yi wa wani Allah ibada ba ko wani irin nau'i ne na ibada da sunan ibada wannan shirk ne haramun ne mu yi wa wannan Allah kamar yadda muka sani shi yake cewa wa kazalik haka yajibu thalithan توحيده في الإبادة فلا تجوز إبادة غيره بوجه من الوجوه an gani yake cewa fala ta juzu baya halatta wato haramun ne mutum ya yi wa wani Allah ibada shi yake cewa ibadatu gairi ibadatu la gaira a nan mamnu haram wajihin minal wujud ta ko ta wani irin siffa ne ko da da arkan ne misali ruku'i da niyyan bauta ga wani Allah wannan haram sujuda da niyyan bauta wa wani Allah wannan shi ma mai haram mamnu an gani biwajihin minal wujuh la yumkin la yajuz aslan la yajuz an gani to baya halatta mu bautawa wani Allah da irin wannan siga ɗin. wa kaza ishirakuhu fil ibadat hakanan kuma baya halatta mu yi ishrakin mu da wani da wani Allah a cikin ibada ma'ana mu ce muna bautawa Allah kuma muna bautawa ne mu bauta wancan mu bauta wannan an gani mu ce Allah subhanahu wata'ala muna bauta mai sannan kuma muna bauta wannan kai shirki da shi ka hada shi da wani a cikin ibada irin yadda kake wa Allah ibada wannan ma ka zo ka ce shi ma za ka yi mai irin wancan nau'in ibadan da kake wa Allah ka sharkanta shi da wani Allah subhanahu wataala ya zama yana da sharik kenan a cikin ibada fi ayyi nau'in min anwa'il ibada kowane irin nau'i ne na anuwa ɗin ibada duk yadda za ka iya sawwala ibada ka ce kana yi wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ka ce kana yi wa wani saboda wani manzila da yake da shi wani girma ne wani ɗaukaka dukiya ne ta sarauta ne ta malinta ne ta wani ne da wani ne Ba ki ɗaya ba zai yiwu ba ba zai yiwu a sharikanta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin me ba a cikin ibada ba wajiba au ghairi wajiba wannan ibada ɗin ta wajibi ne ko kuma me ko kuma ba ta wajiba ba ce la juz ba zai yi ka sharikanta Allah subhanahu wa ba yin haka zai kai mutum ga mene ga shirki zai fita daga cikin musulunci gabaki daya Mun gani? To shi sa yake cewa ibadan nan ta wajib ne ko ba wajib ba baya halatta a bautawa a yi wa wani Allah wannan ibada ɗin. Wannan ibadan fi ne wa ha a cikin sallah ne ko kuma ba sallah ba minal ibadat gairiha minal ibadat a cikin sallah ne azumi ne hajji ne, ɗawafi da sauransu da sauransu an gani, ziyara ne da sauransu dukka. Duk halartu da Allah subhanahu wata'ala ya zama mai dan Allah subhanahu wata'ala yake yi. Wa man ashiraka to yanzu tunda mun san mun ce eh, baya halatta a yi wa'in nan abubuwa. To menene hukuncin wannan a aƙida? wanda yake wa wani Allah a cikin nau'o'in ibada ko kuma makamantansu menene um, menene hukuncin shi sai ke cewa Wa man ashiraka fi fil ibada wanda shirki a cikin ibada ibadan wani Allah fa huwa mushriku wannan mushriki ne kaman yura'i fi ibadatihi kaman wanda yake yin riyani a cikin ibada acha wa yataqarrabu ila lahi ta'ala yana yin wannan ibadan ne domin me yes domin ya samu taƙarrubi ya samu kusanci ga wani Allah subhanahu wata'ala bayan wanda aula wanda yake aula yake da aulawiya a nema kusanci zuwa gare shi shine wa shine wannan khaliq din nan kwaya daya rak tal Allah subhanahu wataala to shi wannan miskin din yana yi ne me domin ya samu takarrubi da wancan mutumin an gani to wannan sunan shi ne sunan shi mushrik mushriki wa hukmuhu hukmu man ya'budu al-asnam wal awthan la farqa bainahuma Allahu akbar an gani wannan mushrik din nan da yake yin riya a cikin ibadan Allah subhanahu ta'ala yana yin ta ne domin ya samu kusanci da wani Allah subhanahu ya manta akan cewa shi ma wannan wanda ya samu wannan manzila don ko ɗaukaka ne ko wani ne ko ne ya samu ne a gurin shi wannan halikul asli shi wannan um, mahalicin na farko wanda ya halitta ga baki ɗaya shi kuma wannan miskini mai domin ya samu takarrubi da wannan sai ke mai irin wannan ibada irin nau'in ibada girmama wanda yake wa Allah sai ɗaura wannan bawan na Allah subhanahu wa ta'ala to me ne kusanci zuwa gare shi shi isa sai hukuncin shi sai zama mai kamar irin hukuncin wanda yake bautawa eh, gumaka ne da kuma eh, irin tsafaci irin masu tsafi din nan da su lafar ka bai na huma ba shi da bambanci tsakanin wannan ne bautan asnam din da kuma wannan wanda yake yin riya a cikin ibada yan uwana a imma ɗin ahlul bait alaihimussalam suna da ruwayoyi masu yawan gasken gaske dangane da riya saboda riya tana cinye aiki tana lalata aiki tana mai mutum ya zama ya zama mushrik tana da hatsarin gasken gaske Bari ta mu nan mu shiga ma ɗan binciko wasu hadisai waɗanda suka yi waɗanda suke yin magana dangane da riya. Mu ji me alaihi alaihimussalam me ma'asumai alaihimussalam suka gaya dangane da riya. Saboda riya 'yan uwana mu guji riya. mu guji riya komin ƙarantanta komin ƙanƙantanta mu guji ta saboda tana cinye aiki tana mai da mutum ya zama mushrik ya zama mai bautan gumaka kamar yadda muka ga abin ban tsoron shine inda aka gaya yake cewa wa hukmuhu hukumu man ya abudil asnam wal ausaq la farqa an gani saboda haka bari mu ɗan shiga mu ɗan zaƙulo wasu ruwayoyi waɗanda suke nuni akan me akan riya gani idan muka duba a cikin gurare hikam za mu ga inda aka naƙalto hadisin da yake cewa kullu hasanatin la yuradu biha wajhullahi ta'ala fa alaiha qubhur riya wa thamaratuha qubhul dukkan wani aiki mai kyau wanda aka yi shi ba tare da neman kusancin Allah ba ma'ana ba dan Allah aka yi wannan aikin ba to tana da ladan muni na riya ma'ana wannan munin aikin ne ne wa ha kuma ladan wannan ɗin ƙubhul jaza ne shi kuma shi ma munin sakamako ne an gani hakanan Imam Rida alaihi salam yana cewa al ta bil hasanati ta'dilu sab'ina wanda ya kasance yana ɓoya kyawawan ayyukansu ma'ana baya yin riya to tana da tana da kwatankwacin aiki saba'in gani ma'ana duk abin da za ka yi shi ba za ka yi shi an ba to kana da kyawawan aiki na um, guda uh, saba'in kenan gani wannan yin aiki a ɓoye kenan to yin aiki a ɓoye ɗin kamar yadda Imam sadiq salam ya faɗa yana cewa Man Amila حسنة سرا kutibat Batlahu sirran duk wanda ya aiki mai kyau a ɓoye za a rubuta mai lada a ɓoye fa'iza a ƙarrabi ha muhiyat وكتبت جهرا فإذا أقر بها ثانيا مهيت وكتبت رياء yana da ban tsoro Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da yake magana da abazar yana cewa ya abazar اتق الله ولا تر الناس أنك تخشى الله فيكرموك وقلبك فاجرا أبا ذر اتق الله كجدورا الله ولا تر الناس أنك أنك تخشى الله Ka nuna wa mutane cewa kana tsoron Allah fa ka saboda su girmama ka wa ka fajiran alhalin zuciyanka babu tsoron Allah a ciki gani har wala yau manzon Allah yake ɗabi ga ibn mas'ud yana cewa yabna mas'ud إيَّاكَ أَنْ تُظْهِرَ مِنْ نَفْسِكَ الْخُشُوعَ وَالتَّوَاضُعَ لأدميين وَأَنْتَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ مُصِرٌّ عَلَى مَعَاصِي وَالذُّنُوبِ يا ابن مسؤول ka nuna wa mutane cewa kai kana tsoron Allah kana da kushu'i da tawadu alhali tsakaninka da Allah a ɓoye kenan ma'ana a bayyane ya zama kana da kushu'i kai bawan Allah ne kai na Allah ne da sauransu amma a bayyana amma a tsakaninka da Allah ba kana nacewa ne a cikin zunubi ma'ana in kake banta to dukkan zunubai da Allah bai so kana ba. amma gurin a gurin mutane fa kai ne mai imani kai ne kaza kai ne da sauransu irin wayannan abubuwa abinda manzon tsira yake nuna wa ah, ibn mas'ud kenan gani kamar yadda za mu gani imam ala alaihi salam a gurin kamar har da yake cewa ma akbah bil insani batinan alilan wa zahiran ne ga mutumin da baɗinin shi mara lafiya ne ba'ana yana da illa baɗin ɗin shi mai illa ne zahirin shi kuma jami zahirin shi a zahiri za ka gan shi mutumin kirki a cikin riga mutum amma a baɗin fa wani dabba ne na daban wani kaza da kaza irin wannan kamar yadda aka haƙaito mana an gani ko ya zama baɗinin mutum yana aiki ne irin na saɓan Allah na aikin da Allah subhanahu wa ta'ala bai so amma kuma fa a baɗin a zahirin shi za a shi cikin kaya masu kyau su ne bayin Allah ai ta nuna husu'i da tawadi'u da suni na Allah da sauransu irin wannan amma a baɗinin shi yake bi da Allah fa to dukkan safin da Allah subhanahu wata'ala ya zama na baya so duk abin da Allah subhanahu wata'ala baya so shine wannan miskini yake aikata amma lokacin da ya zama ya keɓanta daga shi sai Allahn shifa to sai ya aikata wa Allahn nashi duk abin da baya zo da ruwan da dama waɗanda suka yi magana a kan riya wanda ina fatan um, uwa za su binciko su ƙara um, fahimtan ko su ƙara a kan ƙubuhin riya ma'ana munar riya eh, da kuma irin abin da take haifarwa eh, ga mu baki ɗaya eh, insha Allahu a nan za mu tsaya a zama na gaba za mu ɗora daga inda muke wa sallallahu ala muhammadin وأهل بيته الطيبين الطاهرين